Tun shekara ta da goma sha biyar ne bayan an gano gawawwaki 93 a cikin Sahara wanda yara 52 ne daga cikinsu da mata 37 da mazaje hudu gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ayyana ranar 28 ga watan Satumba na kowace shekara ranar yaƙi da safarar mutane. Haka ma gwamnatin ƙasar ta kafa doka mai lamba 2015-36 wadda ta tsaurara yaƙi da safarar mutane. A lokacin da yake wa 'yan ƙasar jawabi Malam Umaru Amadu ministan shari'a na jamhuriyar Nijar ya bayyana irin kokarin da gwamnatin kasar ke yi domin yaƙi da safarar jama'a. le thème bilan de la mise en œuvre de la loi 2015-36 du 26 mai. wannan ranar ta bana shine kasafin aikin dokar yaƙi da safarar jama'a ta ranar 26 ga watan Mayu shekara ta 2015 kuma ministan ya ci gaba da cewa gwamnati ya zaɓi wannan maudu'in ne a bana domin kar ya rarraba safarar jama'a da safarar baƙin hauri wannan ko domin sawar idanu a kan wannan lamari don samar ma waɗanda ake cuta a cikin wannan sha'anin abin dogaro. l'État a de réinsertion. A shekarar bana dai jihar Agadas ce za ta karbi bakuncin wannan bikin bayan wanda ya wakana a shekarar ta gabata a birnin Tawa wannan damar ta yaƙi da safarar mutane da shanguriyar ta Nijar ta sama gaba na samu haɗin kan ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS da yawo kamar yanda wakilin ƙungiyar ke cewa a wata muhawara a talabijin ta ƙasa ba. La loi du Niger en ce qu'elle euh, réprime euh, le trafic illicite des migrants et à l'adéquation avec le protocole, les protocoles de la CDAO de la libre circulation. Dokar ta janguriyar Nijar ta yaƙi da safarar jama'a ta na daidai da manufofin ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko CDAO. Ita dai wannan anniyar da 'yan ƙasar ta janguriyar Nijar suka ɗauka na sama su toka domin yaƙi da wannan mummunan manufar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar